الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتشاد يا قوة ذو القعدة شكرة دبو دير دري هدو da talatin da biyu hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha daya a lissafin turawa kuma muna kan darasi na hamsin daidai a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى ka كأنك تراها na shek ناصر الدين albani rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar a wannan unguwa ta sharaɗa nndc quarters idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tike ne akan gabar magana da sheikh nasiruddin albani yake mai da martani ga wani malami mai suna al ustaz muhammad isaf annashashibi wanda ya ce idan an zo yin salati wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama za a yi masa salati ne shi kaɗai ba tare da an hada shi da iyalan gidansa ba ya kawo dalilin sa cewa wai ai Allah ya ce a cikin alkur'ani sallu alaihi wa sallimu taslima shine dalilin wato hujja shi wannan malamin to shine malam albani yake ta mai da martani akan wannan ra'ayi cewa kuskure ne ba daidai bane kuma wannan aya ma da ya kafa hujja da ita bata dace ba kuma ba wurin zamanta bane ba kamar yadda yau din nan insha abin da zamu fara da shi kenan shine malin cewa ma hujjatul musharu ilaiha wala shay zalika li annahu min al ma'lum inda al muslimin anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam huwa al mubayyin li kalami rabbil alamin kama qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim wa qad bayyana sallallahu alayhi wasallama kayfiyat salati alaihi. wa fiha dhikrul ali فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور على إني أوتيت القرآن ومثله معه وهو مخرج في تخريج المشكاه malam ce amma hujjar wannan malami da muka yi nuni zuwa gare ta cikin bayanan da suka gabata ta cewa wai Allah ya ce sallu muni a sallu alaihi wa sallimu taslima ita ce hujjar kin sa iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin salati Ya ce wannan falashe ba komai ba ne ba Ya ce sanannen abu ne a wajen musulmi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine mai bayyana zancen Allah ko idan Allah ya saukar da aya wa yake bayani akan ayar shi annabi din ne ko tunda wannan aya ce ta Qur'ani ayi. alhamdulillah an huta ma da dogon jayayya to indi Allah saukar da aya annabi ke bayyana ta saboda Allah ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani azzikr huna bi ma'ana alqur'an mun saukan maka da alqur'ani li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai mutane bayani abin da aka saukar gare su cikin suratul nahl aya ta 44 to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yayi bayani akan yaya za a yi masa salati ko yayi bayani kaga Allah ya sauka masa da aya kuma yi bayani kuma a cikin bayanin da annabi ya koya mana yi masa salati akwai zikirul ali a ciki ambaton iyalan gidan shi waje ba kabulu zalika minhu dole ne kenan mu karbi wannan sako daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya umarci mu wajibi mu bi abin da annabi ya faɗa wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu cikin suratul hashri aya ta bakwai da fadin Allah fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce kuma sahihi kamar yazo yazo a cikin takhrijul mushka manzon Allah ce ala wa inni inni utitul alhamdulillah ala inni ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ina sanar da ku cewa ni an bani alqur'ani da wani abu kwatankwacin qur'anin tare da shi to qur'ani ya ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima kuma shi manzon Allah din ya mana bayanin in za a mai salati za a hada shi da iyalansa to ba shikenan ba to ya wani zai zo ya ce zai ɗauki gayan aya alhalin ga yadda mai ayar ya fassara ta kuma har yayi tuciya da cewa za a yi wa annabi salati kuma wai ba za a ambaci iyalan gidan shi wannan ba daidai ba malam yace walaita shi'iri ma za ya qulu nashashibi wa man qad yaktaru بمهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أن أو أو أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائط فالواجب عليها القيام بذلك فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك فإن كان الأول وذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي فقد بينا لك wajha dalik malam yake magana ake cewa yace to ban san me mutane ma za su ce ba ko me shi na shashi bi zai faɗa da kuma duk wanda yake ruɗuwa da maganar wannan mutumin shi na bi a muhammad isa'af al-ustaz kenan da wanda suke ruɗuwa da maganar wannan mutumin wanda ya kusa ya inkarin yin tahiya ma a sallah tahiya ma shi a sallah akwai ta cewa a kanta ko kuma ya yi inkarin dan me yasa wai mace mai jinin al'ada wai me yasa ma ba ci sallah ba kuma me yasa ba ci azumi ba idan kun lura da wannan mutum a hankali hankali hadisan annabi yake yaka ko ba ka bane to maganar tahiya cewa ba za ta ba za a yi ta sallah ba saboda me wai saboda ya Allah bai ambaci tahiya ba a cikin alkur'ani wai dan me yasa mace mai jinin al'ada za ta ki yin sallah cikin azumi saboda me waye ce ka ta yi shi a gurinsa ba wanda ya isa ya hana ta idan Allah bai hana ta ba to an ce masa manzon Allah ya hana ta ya ce dole sai ta yi da'awar shine ne Allah lam yadhkur at-tashahhud fil Qur'an wannan sune irin al-Qur'aniyun kenan wanda duk yan kalakatu wanda duk abin da bai zo cikin al alkurani ba fada suke da shi aiwa Allah ya ambaci inna ma zakara al-qiyama wa ruku'a wa sujuda faqat abinda Allah ya ambata a Qur'ani kurin ruku'i da sujada ne kawai tsayuwa da ruku'i da sujada kawai shi sa sallar yan yuna za ka ganta wato daban take da sallar mutane su ba sa tahiya ina fata ana fahimta kuma yin sun zo kawai duk abin da suka suke karanta a ƙur'anin ba dole ne sai sun yi fatiya ba haka suke ɗogogo da sun yi ruku'i ba sa ɗagowa da sun yi rukuyi ba za su tsago ba da sun yi sujada kuma daga nan sai a zance kawai ka duba dan Allah wani irin dakilewar kwakwalwa shi sa mutumin da ya kawar cewa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sami cikin rudu da dimuwa kuma waɗannan mutane idan ka gan suna karatun Qur'ani sai ka rena kanka ina galibin wadanda ake ɗiba makar da hama da ta alkurani wanda ba sa karatun ilimi su ake kwasa a ciki suna nan kuma da yawa a garin nan akwai su na gaya muku wani abin mamaki za ku yi bakin ciki a cikin manya-manyan makarantu na garin nan colleges colleges na garin nan akwai lakcarori masu irin wannan aƙidar lakcara lakcara mai tara ɗalibai yana karantar da su yana da wannan aƙidar wanda ga cikin yan uwa masu da'awa ya je ya yi mukabala da shi da suka zo zuwa mukabalar sai taho da kare a garin nan fakai kai a nan nan wajen zuwa dinnan suka yi taho da kare ya ce kar za mu yi abin nan kuma ka taho da kare ca baka ji Allah ya ambaci kare alkurani ba wa su dun zira'i bil wasidi akai ta bugawa da shi yace sai an gaya masa a ina qur'ani ya zargi kare to ya ka gani wannan tsotsi ya sa ɗanka ya faɗa hannunsa suna yana karantar da shi akwai mushkila suna nan da yawa ana su ne 'yan mai tatsi ne ɗin kun karanta ne mai tatsi ne ku karanta ba ko to ku je ku koma karanta ne mai asalin mai tatsi ne ba musulmi ba ne kurin dasa shi aka yi a cikin musulmi ya zo ya yi harkar da ya yi haka kashe musulmi ta dalilinsa kuma saƙon da suke so ya isar musu ya isar musu kuma an samar da rikicin ba ku gane ba turu turo shi aka yi wannan abin shiri ne tsari ne in kun lura faɗan mai tatsin da aka yi wa su a kashe duk musulmi aka yi ta kashewa za ku iya irga mutane nawa aka kashe a garin nan da irin yadda ya zazzagaya almajiran suka yi ta bi wani abu daban aka yi ta kashe mutane to wannan yana daga cikin wato hanyoyi da yahudawa suke bi sai su kirkiri wani abu a cikin ku ko musulmi sai ku tsammanin a cikin ku ne ko ba za ku iya ganewa ba a cikin ku bane ba tunda su ba wani abu bane za su iya kirkirar mutum ya ta musu aiki shekara hamsin ma a cikin al'umma ba za a iya ganewa ba sai su kirkiri wani abu a cikin ku musulmi sai kun gama sakin jiki da shi kun yarda da shi sai zo ya tafka wasu abubuwa su kuma su yi amfani da wannan daman su rage yawan ku su kashe ku su ribar su shine su ga suna kashe musulmi yanzu yau a duniya duk bindigar da kaji an daga an harba ana harba harba musulmi yi kashewa babu inda za ka ce a duniya yanzu ana faɗa wai ana harba harbe wai ana kashe wai kafirai ne babu in akwai kuma ƙasar ku fito ku faɗe ta duk wata dafa da kaji ana faɗa ko ana yaki, ko ana waye da sauransu to in an daga makamin nan musulmi za a kashe duk mu ne casualties din wannan dasisa ne min da min da sa'idu wa makril yahud dasisa da makirci na yahudawa to suna nan su ma masu irin wannan da'awar suna nan suna kuma suna ɗiban mutane qur'ani kawai kuma ya suke fa ba qur'ani suke bi ba to ai qur'ani shi yace bin muhammadu yanzu akwai wani bakin da zai iya buɗewa ya soki Annan muhammad kuma ya tsira to wai mai kala katon wai annabi ne fa katon kala kato wai manzo Allah shi ne kato da shi da sahabbansa shi sa malaman musulunci sun yi ijima'i duk dan aqida wani kafiri ne ba ni kai tsaye ba kana matsala cikakken arne ne mai rijista banda da ma rashin adalci ba to shi qur'anin da ka rike kace shi kadai zaka rike wai kawo maka shi dan Allah na mata naqud bane ka ce baka yadda da magana annabi ba duk duniya gaba ɗaya duk wanda ya ji qur'ani aka karanta qur'ani daga bakin annabi ifito dan ku ba mu da alakar da zamu karbi qur'ani daga jibril kun gane kuwa ba sai da annabi ya karanta ba to ka ce baka karbi magana annabi ba to ai shi ya karanta wa sahabbai suka karanta wa tabi'ai su suka karanta wa tabi'ai na har ya zo gari ka to ya za ka ƙi karɓan maganarsa kuma ka karɓu ka ƙi karɓan wato maganarsa da ya faɗa kuma ka karɓa alƙur'ani ai ƙur'anin ma daga bakin sai ya zo kuka kuma na sani shi Allah ya saukawa to wannan tanaqud ne da jahilci da rashin sanin addini da haka ya kamata mutane su kiyaye shi yasa kullum malamai na ahlus sunna suna ta kira suna da'awa akan ku rike sunnan nan kar ku dauka ko wannan magana ba ta da muhimmanci tana da muhimmanci dare da rana a gaya mutane su rike sunnan manzo saboda in ba ku rike sunna nawa ba wallahi za ku halaka manzo Allah ya ce na bar muku taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu na bar muku abin da in kun yi riko da shi wallahi ba za ku bata bara abada kitabullah wa littafin Allah da sunnata haka annabi ya faɗa da irin waɗannan malamai to suna da irin wannan zai din karkata din kuma bari ku ji wai alkur'ani ya ambaci ruku'i ne da sujada da tsayuwa kawai alwalar su ma iya inda aya ta ambaci alwalar nan iya haka suke wa annahu ta'ala lam yusqit fil qur'ani as-salata was-sawma 'anil haid kuma wadannan suna da dawa cewa ai a cikin alkur'ani ba inda Allah ya ce mai haila ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi babu wannan wurin da ka su a wurin su ya halatta mace tana jinin al'ada ce ta sallata saboda me Allah bai ce kar ta yi ba Wanke nan magana manzala ba ta da amfani a wajen su wal wajibu alaiha alqiyamu bidhalik wajibi akan mace ta tsaya ta rike wannan to shine malal albani yake cewa waɗanda suke goyon bayan wannan malami cewa ba za su yi wa manzo Allah salati da shi da iyalansa a cikin salati da ake yi ba fa hal yuwafiquna hadha al munkir fi inkarihi to yanzu wannan inkarin da wannan mutumin ya yi za ku goyi bayansa kun yadda kan cewa da ya yi a sallah kawai abin da ya zo a cikin sallah ƙur'ani shi za a yi ba ruwan da hadisi sannan mai jinin al'ada za ta yi azumi za ta yi sallah amin na alaihi dalika ko ko za ku musanta masa wannan abin da ya faɗa cewa ba daidai bane fa in kana al-awwalu in dai har za ku masa muwafaqa ku dace da shi a wancan ra'ayi nasa wa dalika mimma lanar juhu wannan kuma abinda ba ma muku fata ne to wallahi in dai har mutane sun yaka faqad dallu dalalan ba'ida ai ko sun bata bata manisanciya wa kharaju an jama'atil muslimin sun ridda sun fita daga cikin jama'ar musulmi dan ku wannan ba dabi'ar musulmi bane wa in kana al-akhar idan kuwa jawabi na biyu ne cewa za su yi masa inkari faqad wufiqu wa asabu sun dace kuma sun yi a wato an musu taufiki kuma sun dace fa maraddu bihi alal munkir abinda kuka mai da martani ko suka mai da martani ga wannan mai inkarin cewa mace ba za ta yi za ta yi sallah tana tana al'ada ko za ta yi azumi abinda kuka masa inkari fa huwa radduna alal nashashibi to shine mu ma muke raddi ga wannan malamin da yake kokarin kore abinda annabi ya zo da shi a sunna wa garban yanna laka wajha dhalik kuma gaskiya mun maka bayanin wannan fuska ta yadda zaka iya mai da martani fa hadari ayyuhal muslim ka kiyaye ya kai dan uwa musulmi an tuhawila fahmal qur'ani mustaqillan an sunna ka ce wai kai zaka gane alqur'ani babu ruwanka da sunna fa innaka lan tastati'a zalika walau kunta fil lughati sibawaihi zamanika wallahi ba za ka yi wannan ba ko da a lugar larabci kai ne zamanin zamaninka wa haka misalu amamaka ga misali a gabanka fa innan nashashibi hada wannan malamin nashashibi da muke magana a kansa kana min kibari ulama'il lughati fil qarn al hadir a yana da cikin manyan manyan malaman luga a wannan zamani din a wannan karni babban malami ne masanin lugar larabci ne amma ka duba kwabar da yi fa anta tarahu qad dalla hina ightarra bi ilmihi fil lugha ga kana yanzu kana ganin sa ya ya bata ya tabe ta yanda tun da ya rudu da ilimin sa na luga an samu luga dan kana da luga ka da hadisi ba hauka kake yi ba kana da luga ka da aqida me kai shirme kai walam yasta'in ala fahmi alqur'ani bis sunnah bai nemi taimakon sunnar annabi ba wajen kokarin fahimta alqur'ani bal inna wa ankaraha kama arafti. kai bari dai ya kore sunnar annabi yayi inkarin ta kamar yadda ka riga ka sani wal على ما نقول naqulu جدا jiddan misalai akan wannan abun da muke gaya maka suna da yawa la yattasiu al maqamu li dhikriha wannan wurin bai zai bari mu ambace su ba ma amma wa fi ma sabaka kifaya abin da ya gabata ya ishe ka wallahu al muwaffiq Allah shine muwaffiq to shine mai datarwa ai malam shi yasa aka ce da malam albani nasiru sunna ai ko ba ka bane to waɗannan malaman su ne baqaya ahlul khairi waɗanda suka saura sautin su yake yawo a duniya duk wani wato wato dan bid'a da yazo zunguri sunnar annabi ya taba sunnar manzon Allah to ba sa daga ba sa daga masa alƙalami za su rubutu a kansa iya karfin su to haka ake son malaman sunna duk inda malamin sunna yake da ya ji dan bid'a yayi cara ya taba sunnar manzon Allah to ya je ya tafe shi kaji ko ya kafe shi ya ta zubo masa dalilai da hujjoji kada ya shi ya motsa saboda abin da yasa wasu mutane suna bin yan bid'a idan dan bid'a ya magana yayi shiru ba a mayar masa martani aka gyara barnar da yau aka yi wa al'umma bayani ba sai su dauka cewa abin da yake faɗa daidai ne to haka ake son malamai na sunna kuma masu ba da kariya wa sunna duk lokacin da wani ya taba annabi ko ya taba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da ya tabbata inganta to bai kamata ba kwata kwata a kyale shi ya kamata a dau fansa a kansa ta hanyar rubutu da mai da martani kuma yawan mutane bayanin ilimi kwarai da gaske to gaba ta biyu ita ce ana salati ko yawanci in ana salati za ku ji mutane suna cewa sayyidina rasulullah <coughs> ko Allahumma salli ala sayyidina muhammadin musallim ana fada ko to kun san karatu daɗi ne da shi duk abin da za ka yi za ka faɗa to yana da kyau kana da hujja a kai ka fahimta tai yanzu dara muna cewa sayidina ko muna so mu kare sayidina din yanzu anan kama ana mana tambaya akwai wani nassi da ka samu annabi ba ya koya mana salatai ba ko bai koya mana ba an kawo su da riwayoyinsu da sauransu babu wani lafazi guda ɗaya da aka ce sayidina a ciki to kai da kake cewa sayidina kake ƙara sayidina ka kalmar sayidina yabo ne ga annabi shugaba Allahumma salli ala sayyidina muhammadin sayyid as-sayyid shugaba ake nufi to amma jefa wannan kalma ta sayyidina din a cikin salati ina ta samu asali shine abin da za mu tattauna sai ka nutsu kuma ka yi hakuri in ka san faɗa din ka ji me za a faɗa yanzu القاعدة Salisa. ما ليش ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ siyada. mai karatu in ya lura zai ga duk salatan nan da aka rawaito gaba daya duka babu lafazin sayyidina faɗin sayyidina a ciki duka lafazan ko akwai ha ai ga sunan ga ga ga da suna a gabanka lafazin farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwaji wa dhurriyyatihi har zuwa karshe kaga babu sayyidina na biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin ba wai ala sayyidina wa babu babu sayyidina ga shi nan uku ma Allahumma salli ala Muhammadin ba wai Allahumma salli ala sayyidina wa babu sayyidina wa ala ali Muhammadin ga na hudu ma Allahumma salli ala Muhammadin annabiyul ummi shi ma babu sayyidina na biyar ma Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika shi ma babu sayyidina Allahumma salli ala Muhammadin shi ma babu sayyidina na shida kenan wa ala azwaji wa zurriyati sannan ga na bakwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad shi ma kaga babu sayyidina to shine malam yake maka referencing da waɗannan salatan da muka gabatar cewa kai mai karatu zaka ga babu lafazin sayyidina a ciki ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات majalu ولا يتسع li الآن لنقل القول في ذلك yace shi yasa aka samu malamai na ƙarshen zamani shine mutaakhirun malaman ƙarshen zamani da wanda suka zo daga baya sun yi sabani shin shari'a ne kara lafazin sayyidina a wajen yi wa annabi salati salafin ibrahimiyya da aka ruwaito shari'a ce malam ya ce wurin nan bai zai bari mu ambato maganganun malaman ba a nan bai zai bari mu abin nan ba wa zikiru man zahaba ila adami mashru'iyyatiha ko mu ambato maka waɗanda suka tafi akan ba shari'a bane bai halatta ba ittiba li ta'limin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-kamil an yi wannan ne waɗanda suka ce ba za a faɗi sayyidina din ba a ciki dan abi karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken karantarwa li ummatihi ga al'umma sahina su ila an kaifiyati salati alaihi sallallahu alaihi wasallama yayin da aka tambaye shi yaya za a yi mai salati ya koya wa mutane salatin kuma shi din da kansa bai sa sayyidina din ba ga amsan da bar ai wani ya zo ya tambaye shi ya manzo Allah ya za a ma salati fa ajaba amiran bi qauli sai ya bada amsa yana mai bada umarni gashi ne yana cewa qulu ku ce اللهم صل على محمد har zuwa karshe da nan shi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majidun wa barik ala muhammadin wa muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid har zuwa karshe malam ce walakinni uridu an anqula ila alqurra'i alkiram huna ra'ay alhafiz ibn hajar al askalani fi dhalik sai ni anan ina so ina so in makaranta wannan littafi masu karamci masu girma ina so na kalto musu anan ra'ayin wani malami ka duba adalci ma shi ba ma ra'ayin su zai gaya albani ra'ayin babban malami Hasan ibn Hajar al-Asqalani mai sharhin Sahih al-Bukhari fatul bari ko yace bi itibari ahadu kibari ulama'i shafi'iyya al-jami'in bayna al-hadith wal-fiqh ta yanda ana daukan sa a matsayin ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya wanda ya hada ilimin hadisi ya hada kuma ilimin fiqh faqad sha'a lada mutaakhiri ash-shafi'iyya khilafa hada at-ta'lim an-nabawi al-karim malai yace hakika magana ta yadu shine sha'a ya yadu a wajen yan shafi'iyya yan karshe a cikin shafi'awa na karshe daga cikin suna tafiya akan sabanin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin yan shafi'iyya akwai masu ra'ayin cewa in za a yi salatin sai an kara da mai da sayyidina to ka san abun mamaki na malamin da ya zo sai ya ɗauko musu raddi a cikin ra'ayin wato maganar malamin su babban malami na shafi'iyya tunda yan shafi'iyya suna da wannan ra'ayi na ƙara sayidina to sai ya ɗauko maganar jigajigan shafi'iyyar ga abin da suka faɗa to ya aka yi kuka saba annabi kuka saba malamin ku ku yan shafi'iyya da kuma sauran muhammadawa da su ma suke karawa ko kuwa الحافظ محمد ابن محمد ابن محمد الغرابيلي محمد ابن محمد ابن محمد الغرابيلي yake cewa وكان ملازما لابن hajar wannan almajiri ne da ya lazimci hafiz ibn hajar kullum suna tare قال رحمه الله تعالى ومن خطه نقلت Allah ya masa rahama shi wannan algarabili yake cewa daga rubutun hafiz ibn hajar na nakalto muku wannan zancen ga abin da ce. Wasu ila ai al-hafiz ibn hajar an tambayi hafiz ibn hajar amta Allahu bi hayatihi an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati aw kharij as-salah an tambayi hafiz Allah ya ji yadda mu daɗi da rayuwarsa an tambaye shi akan sifar yi wa annabi salati a sallah ko wajen sallah ya ake wa annabi salati sawa'an qila bi wujubiha aw nadabiyatiha an ce salatin wajibi ne ko mustahabbi ne ba shine ya dame ba anan hal yashtaritu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallama bisiyada mai salati an sharɗanta ga wanda zai wa annabi salati ya sifanta manzon Allah cewa sayyidina ne ka an ya masalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aw ala sayyidil khalqi aw ala sayyidi waladi adam shin akramakallahu hafiz ibn hajar an shar'anta ga mai yi wa annabi salati idan ya zo ya ƙara lafazin sayyidina a cikin yi wa annabi salati misali kamar ce, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko kuma ya ce, Allahumma salli ala sayyidil khalqi ko kuma ala sayyidi walad ibn adam mutum zai iya faɗin haka aw yaktasira ala qawlihi ko dai mutum ya takaita kawai ya ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ayyuhuma afdal akramaka Allah wanne ne yafi al-ityanu bi lafzi as-siyadati mutum ya ƙara sayyidina din da lafazin siyada shine sayyidina li kauniha sifatun sabitatun lahu sallallahu alaihi wasallama kasancewa kalmar sayyidina ai abu ne tabbatace ga annabi annabi ba shugaba bane shugaba ne babu jayayya tunda dai ya tabbata shi shugaba ne mutum ya dan kara din ba laifi ya iya kara tunda da daman shugaban ne aw adamil itiyani bihi ko ku ne mutum kar ya karo li adami wurudi zalika fil athar saboda haka din bai zo a cikin hadisai ba wannan ba tambaya bane ba akwai kushin ma ka karshe ba tayyib fa jaba radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi sai ba da ansa au rahimahullah kuka ce rahimahullah ana faɗin radiyallahu anhu ta hanyar addu'a Allah ya yarda da shi Al-zuwa fa ba wai kana ba da labari ne ba annaka la tukhbir ba labari kace cewa Allah ya yarda da shi ba su yan bid'a suna ga malaman su radiyallahu anhu suna da labari ne cewa Allah ya yarda da shi malam wani shehi wani radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi amma na dina ahlus sunna sai kace radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi amma yanzu kaga sahabbai zaka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ko ba ka bane saboda Allah ne ya faɗa ne radiyallahu anhu. ورضوا عنه رضي الله عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار Allah ya yarda da su ko ba ka bane dan ka ce sahabi Allah ya yarda da shi kai laifi to amma wanda ba sahabi ba ko tabi'i ne in kace ce radiyallahu anhu to kai gulubi ka wuce gona da iri da shi sa wannan lafazin ma na radiyallahu anhu ma ba a fi amfani da shi ba yawanci a mana Al-sunna ba a fiya sai dai a ce mutum rahimahullah idan yana raye hafizahullah idan ya mutu rahimahullah in sahabi ne radiyallahu anhu in annabi ne alayhi salatu wassalam kaga yadda aka raba abu na'am bari ka ji abin da hafiz ya ce na'am ittabi'il alfadhil ma'asurati ko ittiba'ul alfadhil ma'asura arjahu kabila bi da aka rawaito shi yafi inganci wala يقال لعله taraka ذلك تواضعا منه sallallahu alaihi عليه kuma a daina faɗa kamar yadda wasu ke faɗa wai النبي annabi shi din manzon Allah bai kawo lafazin سيدنا بني saboda yana da tawadu. ka haka mutane suke faɗa eh eh an sani eh bai faɗa ba ai shi saboda tawadu'insa shi za bai ƙara lafazin sayyidina ba to hafiz ibn hadar ya ce kada wani ya faɗi wannan magana ba daidai bane kama lam yakun yaqulu inda zikri sallallahu alaihi wasallama sallallahu kamar yadda ya ambace shi bayan cewa sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dhalika kullama kullama zukir amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an sa ta an so mustahabi ne an ambace annabi sallallahu alaihi wasallama su ce sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗin haka ya ce sallallahu alaihi amma suna faɗa a gabansa kuma ya ji ya tabbatar malamai magabata sun faɗa an rubuta an tabbatar lianna naqulu law kana dhalika rajihan la ja'a li sahabati sun wani tabi'in da ya inganta a ƙara lafazin sayyidina din a salatin ina jin da an samu wannan ya zo ta riwayar sahabbai ko ko kuma tabi'ai to babu walam naqif fi shay'in min al-athari an ahli min as-sahabati wala tabi'ina lahum qala zalika ba wani sahabi ko tabi'i da ya faɗi Allahumma salli ala sayyidina din babu tofa ma a kasarci ma warada anhum min zalika tare da an ruwaito maganganu da yawa da suka zo daga sahabbai akan salati annabi amma babu mutum daya da ya ƙara lafazin sayyidina ta yanzu kai idan san annabi ne da kauna annabi da sanin darajar annabi da falala annabi akwai wanda ya kai waɗannan mutanen akwai to nisa ba su ƙara ba saboda lafazin bai zuwa nassi ba wa hada al-imam shafi'i a'la Allah darajata malan shiga imam shafi'i Allah ya dauka darajarsa wa huwa min akthar an-nasi ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda suka fi kowa girma annabi girman manzan Allah qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdati ali madhhabihi gashi nan ya faɗa a muqaddima da hudubar sa, wanda wannan littafin nasa shine abin dogaro ga masu bin manhabarsa. shi da kansa shafi'i da ya zo yi wa annabi salati cewa yi mai Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe bai ce ala sayyidina Muhammadin ba malam yana cewa shafi'iya shafi'iya nan saboda su ne tushen ƙara sayidina din kai yanzu kai in an so maka ma illa ma kai ba malike ne <laughs> ko ba ka bane tunda ka ce kai ba malike ne da to ka tsaya inda aka tsaye da kai ila akhiri ma addahu ilayhi shahadu har izuwa karshen abin da ishadin sai bashi wa huwa qawluhu kama zakarhu dhakiruna yana karawa in ya zo yi annam salati a ƙarshe na faɗi Allah ka yi wa Allah salati kama zakaru zakiruna kullama ghafala an dhikri al-ghafilun kullama zakarahu runa duk lokacin da masu ambato suka ambace shi haka kuma duk lokacin da masu gafala suka rabkana suka ji ambatonsa ya Allah ka yi mai salati Ka كأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه كما ya yi istinbati ya fitar da hukunci wannan hukunci ne daga cikin hadisin da ya zo subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ne faqad ta annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin dan annabi ya gaya wa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha a daida afwan ummul mu'minin ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ورآها قد أكثرت التصبيح وأطالته ya zo tarar da ita tana yawaita tasbihi kuma ta tsawaita ya ce laƙar ƙultu ba a ke kalimatin kalimatun lawazinat bima ƙulti lawazanat hunna fa zakara zalika wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhu aljawami min ad-du'a matarsa ce tafiya bari tana yin zikiri tana ambaton Allah kamar da asubai kenan har je masallaci ya dawo rana ta fito ya tarar da ita tana zaune tana ta ambaton Allah tana ta zikiri tana ta ambaton Allah to shine annabi ya ce ni kuma ga kin ga dan tafiyan nan tawa da nayi naje na dawo nayi abin da ya fi naki ya ninninka naki tace duk wannan wahala da nayi yace kwarai kuwa tace me ka wada shine ya gaya mata a subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته waɗannan da na faɗa sau ɗaya ma ya ninninka abin da ke faɗa wannan ya nuna ashe matan annabi su ma suna zama dirshan su yi ibada to ina iyaye mata kuna ina kin taba zama tsakanin ki da Allah kin sallah su bayi kika fuskanci alƙibla kina ta astaghfirullahi kina ta salatin annabi kina tasbihi ko ko rikici kuke da mai gidanki kullum in zaki tashi asubahi sai ya watsa miki ruwa akwai matan da ba sa tashi sai ya musu bayi sai an jike su sharkab da ruwa wallahi akwai matar da suke ga suke cewa ta san matar da saboda tsabar yaudara malam idan mai gidanta ya tashe ta ta yi sallah za ta tashi ta shiga banɗaki sai ya tafi sallah ta shimfiɗa sallaya ta ɗauko hijabi ta ajiye yana ɗagawa sai ta dawo gadon ta kwanta ta jona ta ci gaba da bacci in ya dawo yanzu ke har yanzu baki tashi ki sallah ta ce dubu sallaya ta ga sallaya ta ga hijabi na da tashi ta to madalla madalla wallahi tallahi ba za ta yi wannan sallar ba malam sai ta gama baccinta har ya tashi ya tafi kasuwa ya tafi aikinsa in ta ga dama ta in ta ga dama ba za ta yi ba lazara ba ta babu abin mamaki duk wanda ya kuskure ya je auro yarinya a gidan da ba a umartanta da sallah zai ga bacin rai in ga ma yanzu an daina auren mace dan kyalkyali na titi kyalkyalin banza ne ko ka ce gaskiya ko baka faɗa ba ma haka ne mana wallahi muna gani da yawa cikin makarantun sakandare da ake zuwa ana sallah wallahi da yawa yaran sai gaba sa sallah ha ku ayi ayi ko malaman su ta wahala su ba sa yi saboda me iyayen su ba sa da su sallah da yawa akwai iyayen da akwai gadara haihuwa kam ta masifa gusulu yana haifar wannan a tunkudo wannan wannan yana zuwa wannan ya biyo bayan wannan wannan yana zuwa ya biyo bayan wannan amma ya zauna ya umarci ƴaƴansa iyalansa da sallah da Allah shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa la narzuq haka Allah ya ce wallahi ba da yawa mutane da yawa ba su yi ka gina gangan jikinta ka sai mata atamfofi ka sai mata takalma ka sai mata riguna na tsiya ka sai mata kayan ado ka sai mata kwalliya duk abin da zaka mata ka mata ka gyara mata gangan jiki amma baka gyara mata ruhinta ba sai ta yi ta gyalgyali a titi an zo an neme ta an yi kaza an yi kaza shikenan an zo an neme ta an aure ta kuma ta je gidan mijinta bata iya sallah ba ko kuma ba ta sallah wallahi akwai mazan da suke rikici da matansu akan sallah mala akwai hasarar da ya wuce mutum ma yana rikici da matansa akan sallah ba ta sallah a makalla ni dole in rabu me ya faru kai hakuri to ba ta sallah nayi nayi ba ta yi da haka yana da kyau wanda zai aure wanda dai duk wanda ku da ba ku rijista ba ku fada ba to wala mutum ya taka zanzan ko wanda zai zo ya dan kara aure ko na abu ka tsaya ka darje ka samu mace mai addini wanda ko faduwa kai ka mutu baka da haufi za ta tarbiyantar da 'ya'yanka amma ka je ka auro matar da kai ta kake bi kyalkyalin nan nata da kake bi dare ɗaya a dare ɗaya minti talatin ashirin goma shine ka ji daɗi da ita fa an gama ta kama gaban ka kama gaban ka tana ta kyankyashe maka yaya ba ta da tarbiyya ta addini yaushe za ka bari ka zo ka tirke mace a gida kana ta nike ta tana cin abinci tana ta ƙiba tana abu amma ba ta da addini wa zai ka tafi aiki ne ma abinci tun wallahi mazaje tun da safe mutum yake fita ki tafi neman abinci ba zai dawo ba sai dare a gajiye yaushe ka gane yaranka suna sallah ko ba sallah ya ka gane karatunsu ya gane ibadarsu wa zai maka wannan in ba ka ba to shine abin da ake ce muku tsaya ku kula da addinin matanku kuma dole ne miji ya yaki matarsa idan ba ta da addini ka tsaya ka fafata da ita kar ka daga mata kafa amma mace tsaya tana sakaci to wai yanzu 'ya'yan da kike yankisawa zai tarbiyyantar miki da su waye zai miki kawai mata yanzu sun ɗauka rayuwa ta ta more ne kawai ta zo zauna a gidanka ta ci abinci ta samu sutura ta ta isa maka yaya kullum tana tara maka su shikenan ka je ka ta ciyar da yarka ka ciyar da ita ka ciyar da ka tattara ta ka bawa wani ka kai masa masifa gida dan duk wanda ka kai masa ita yarka ba ta sallah masifa ka kai masa saboda zaka tada wani wani jil ne wanda ba sa sallah to yaro ya tashi ya ga uwarsa ba ta yi ubansa sama ya zai wallahi ba daidai bane ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske to wannan kenan malam shi alqaida to shi kenan, kun fahimci wannan abin da Hafiz Ibn Hajar ya faɗa ko kada kada kada mutum ya faɗi abin da bai zo wato a sallah ba a lafazi ba a nassi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam matansa ya tarbiyantar da su kuma ya karantar da su kamar yadda nan aka nuna mana cewa suna yin salati suna ambaton Allah mu ma matan mu ya kamata su yi wannan kenan wa kada qadar qadi iyad baban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kaga mal albani ko ya san madoka sai ya saki dawa ce kuma alƙali iyad ka san alƙali iyad da yawa mutane ana kafa hujja da shi ko ko ba ka bane yawa musamman ahlul bid'i ana magana a ce ai ya faɗa cikin ashafa ai mai ashafa ne yace to shine sai ya ce alqadi iyad shi ma ya kafa babi musamman da yake bayani akan sifar yi wa annabi salati fi kitabihi ash-shifa shine muke cewa a shafa to gashi nan wa naqala fihi atharan marfu'a an jama'atin min as sahaba wa tabi'in ya rawaito athar hadisai daga sahabai da tabi'ai laysa fi shay'in minha an ahli min sahaba وغيرهم لفظ سيدنا الله أكبر يا شفا يا نقلتو سفر يوى النبي duk gaba ɗaya wanda ya nakalto babu wani lafazi daga sahabi ko tabi'i da suke cewa annabi sayyidina a cikin salatin su cikin maganganu na yau da gobe za ka iya cewa sayyidina rasulullah ba ka da matsala amma wajen yi masa salati ka ƙara wannan lafazin ana so a nuna maka ka tsaya inda aka tsaye da kai yawwa abinda ba a faɗa ba ka faɗa abin da aka faɗa ka faɗa to ga alƙazin iya ta shafa duk abin da ya kawo babu ƙarin sayidina ku riƙe wannan gabar dan za ta maka amfani ko a kasuwa ko a makaranta in ka ci karo da abin nan minha malam yace daga ciki akwai hadisu ali annahu kana yu'allimuhum kayfiyat salati ala annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ali yana koya musu yi wa annabi salati ya ake fa yaqulu allahumma madhuwat wa اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تهيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق alƙazin iya da ya kawo wannan a cikin asha ba shi nan ciki akwai sayyidi na ciki alasan ma fa tukun wannan din kaji ko kaga babu sayyidi to ali kuma du annahu salawatullahi albarrur rahim wal malaikatu والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين شمعنا أكون سيدنا babu duk a cikin ashaba aka rawaci wannan wa an abdullahi bin mas'ud annahu kana yaqulu allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala muhammadin abdika wa khairi wa rasulir rahmati wani abdullahi dan masu dake mana kaji akwai sayyidina to babu wa anil hasan al-basri ga hasan al-basri ma annahu kana yaqulu yana cewa man arada an yashriba bil kasi al-arwa min hawd al-mustafa wanda yake so ya sha da kofi da zai kosar da shi ya sha ruwa da kofi daga tafkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ha wal yaqul to ka rinka yi wa annabi salati ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه wannan salatin da Hassan al-Basri ya ce aiwa annabi kenan akwai sayyidina ciki fa hada ma usiruhu min ash-shifa wannan shine da zan ruwaito maka daga cikin littafin ashafa Min mimma ya ta'allaqu bi hayati salati alayhi ani sahabati wa ba'dahu cikin abin da yake da alaka da yanayin yi wa annabi salati kuma abin da aka rawaito daga sahabbai da wanda suka biyo bayan su wa zikru fihi wa zakara fihi eh wa zakara fihi ghairu zalik kuma da abin da aka ambata ma wanda yake ba wannan ba to yanzu wannan shafa ce da iyaka ko kuma ga an arwaito su aliyu ne su hassan al-basri su abdullahi dan mas'ud ha bisurwaito misali ne wannan cikin misalai dubu babu lafazin sayyidina na'am sai malai ce na'am albani ورد في حديث ابن مسعود انه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم in baka sani ba kai ba za maka ya zo a wata riwaya abdullahi dan mas'ud yana faɗa a wajen yi wa annabi salati allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin an ruwaito dan mas'ud yana faɗin wannan alhadith har zuwa ƙarshe to barka ji ka ji hadisi wa yake faɗi amma ala sayyidil mursalin yace ko kaga dai yace sayyidil mursalin yana nufin annabi ne to wa ruwaito hadisin dole a masa aiki akhrajahu man ibn majah ibn majah ruwaito shi malai ce walakinna isnadahu da'if sai dai isnadin mai rauni ne rance ya kare ba a kafa hujja da hadisi da'ifi wa hadisu ali al-musharu ilaihi awwalan akhrajahu at-tabrani hadisin ali na farko da muka fara ambata imamu tabrani ya rawaito shi bi isnadin laysa bihi ba'as da isnadi ba laifi wa fi alfazun ghariba rawaituha mashruhatan في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم أكوين lafuza da aka ruwaito a ciki bakin lafuza wanda na ruwaito shi kuma na yi sharhin su a cikin littafin falalar da yake magana kan falalar manzan Allah sallallahu na Abil Hassan ibn al-Faris wa qad zakara ash-Shafi'iyya anna rajulan law halafa la yusalli anna ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdal salah yan shafi'iyya sun ambata cewa da wani zai yi rantsuwa ce sai yayi wa annabi mafi bijin salati fa tariqul al al al albir an a ala hanyar da tafi dacewa da yawa Allah da'a shine yawa annabi salati da irin wannan tsarin salati yace Allahumma salli ala Muhammadin kaji su ma suka ce Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa saha an zikrihi al haka yan shafi'iya suka ce wanda zai yi wa manzon Allah mafificin salati yayi wannan to mafificin salati aka ce kuma ba an bato sayyidina ba a ciki wa qala an-nawawi wa sawabu alladhi yanbaghi al-jazmu bihi abin da ya fi dacewa a yanke ne zance a kansa an yi kala ce kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim da nasiyar har zuwa ƙarshe in ji Imam Nawawi shi ma dan Shafi'iyya abin da ya fi dacewa kenan anan akwai ƙarin sayyidina babu وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية to wasu sun biyo bayan maganan nan cewa kamar suna ainihin wato criticizing shine a ta'akub suna challenging ɗinsa cewa a cikin abin da ya faɗa ai babu ma abin da ke nuna cewa wannan salatin shi ya fi ai min haisul naqali ta hanyar riwaya wa amma min haisul ma'ana fal afdaliyatu zahiratun fil awwal amma in dai ma'ana ne fifikon salati ya tabbata ne akan salatin farko ba wannan nabi da ya faɗa ba wal mas'alatu mashhuratun fi kutub al fiqh mala yace kai matsalan nan dai sananniya ne a littafin fiqh wal gharad minha anna kulla man zakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha qatibatan abinda da yake nufi duk wanda ya ambaci wannan matsala cikin malaman fiqh gaba daya shine qatiba lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyidina duk duka gaba na nayi maka jam'u in ji malam albani cikin malaman ba wanda ya ambato lafazin yi wa annabi salati a ƙara sayidina walau kanat al-ittiba da a ce bin annabi ne a walau kanat hadhihi ziyada manduba da a ce wannan ƙari abin so ne wallahi ma khafiyat alaihim kullu ai da bata buya gare su ba ko kuwa da lafazin abu mai kyau ne kuma an ce ayi da ai ba zai buya gare su ba hatta aghfaluha ballantana a ce sun manta da ita wannan lafazi din wal khairu kulluhu fil ittiba' wallahu alam mala albani ce kaga duk alheri ya kare akan biyayya kawai abinda aka ce kai kai wanda ba ce kai ba ka hakura qultu mala albani ce wa ma ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala min adami mashru'iyyati taswiri sallallahu alaihi wasallam fi salati lil al-karim abinda hafiz ibn hajar ya tafi akai na cewa ba a shar'anta taswidihi kara annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar sayyidina a cikin salati ba wannan yayi ne dan bin umarni mai karamci umarni mai girma da aka yi an ce aiwa annabi salati kuma annabi ya koya mutane salati kuma bai kara sayyidina ba to kai ma ka tsaya akan inda ya tsaya wallazi alaihi alhanafiya kuma wannan shine ra'ayin fa na hanafiya kar ku dauka wannan magana da ake ta faɗa ba wani malaman mazhaba da suke kai ra'ayin hanafiya gaba ɗaya sun tafi kar a yadda a ƙara sayyidina huwa allazi yanbaghi at-tamassuku bihi jama'a shi za ku yi kari su za shi ya kamata ku riƙe duk wanda zai salati kawai ya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid babu magana ƙara lafazin sayyidina me dalili ba ya zo ba a cikin riwaya alladhi yanbaghi tamassuku bihi li'annahu dalilus dalilu as-sadiq ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka rike wannan salati din da aka yi wanda aka gaya maka shine dalili da zai nuna cewa kai din da gaske ne kana son annabi wa in kuntum tuhibbuna Allah واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم rahim عمران Imran aya 31 in كنا سن الله Allah ku annabi ce ku bi ni to ku bi annabi akan salatin da ya ruwaito muku ga irin yadda ya fada ku irin yadda ya fada in kun yi haka yuhibbukumullah bin manzan Allah zai sa Allah ya so ku bin manzan Allah zai sa Allah ya gafarta muku zunubanku walidhalika qala al-imam an-nawawi fi ar-rawdah an-nadiyya kenan shi yasa imam an-nawawi ya fada cikin littafin ar-rawdah mujallid na farko shafi na 265 wa akmalu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatin da yafi kowanne cika ga annabi shine allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد duk duniya babu salatin da ya wuce wannan shine number 1 salatu to jama'a duk wanda ya ji salatin da ya saba yana yi ba ruwaito shi ba sai dai hakuri ayo ai harka ce ta karatu ko kuwa in ka ji wanda ka saba ana rufewa daurin aure da shi ko an yi sallah a ce a fatiya da wace ce to ko an yi abu yanzu anan duk kaji an ce salatul fati ko ya kuri fa mu tsaya mu fike abin nan mu faɗi gaskiya babu tun yau sati nawa muna ta magana akan salatin annabi kuma wannan yanzu yau inda a ce akwai ta a riwaya wace irin kiyayya ce za sa malamin nan ya ɓoye riwaya nan in ya ɓoye ma wani ai zai zo ya ta'aliki a littafin ya ce kaga yayi ƙarya ya bi ka salatul Fatima. babu ita babu ta to amma ka duba inda ake bautar da mutane akan kai ko masallatan mu na gargajiya na cikin gwani ana yin sallama liman zai ji fatiha da salatul fati to waɗannan da suka zo a ruwaya salatin annabi da ya faɗa daga bakinsa tsakani da Allah me yasa mutane ba za su riƙe riwaya ba abinda babu shi a littafi babu tabi'i fa da ya faɗa ba sahabi da ya faɗa ba kai babu tabi'i tabi'i na ba ko su zamanin su maliku ma babu to wannan adalci shine mutum ya tsaya akan inda aka tsaye shi ka duba yanzu fa fafata wanda ake ta yi akan ƙarin lafazin sayyidina ake ta yi duk karatun da muke ta yi to ga wani ma ya dauko salati ma wajen rabin shafi kuma bayan ya yi wannan ma ya lika masa cewa ya fi alkurani sau dubu kaza an bautar da mu za mu ɗaura aure dole shi za a ɗaura aure yanzu da yawa akwai mutanen da shi aka ɗaura musu aure ko an yi suna da shi aka yi suna a masallatai duka in an je ko a kasuwa ko wani abu ko makabarta ma aka je ma dole in ba a faɗe ta ba dole sai wani dan gulma ya faɗa in ya ga ana fara ɗaukan takalma ka ce fatiha da salatul fati dole sai an faɗa za ka ga jahilai wanda ba san komai sun mai da hankali a kanta saboda shedan yana zuga mutane shi kullum abin da bai zo ba a nasi shi yake zuga ku yanzu ga wannan salatin ibrahimiya na rantse muku da Allah da yawa cikin waɗanda suke wannan salatul Fati. ka rika su yi salatin ibrahimiyan ba za su iya kai maka shi lafiya kalau ba to wannan shine bambancin sunna da bid'a tafiyar sunna ta dogana ne akan riwaya akan ilimi ba wai akan mafarki ba wannan salatin fa a mafarki aka rawaito shi mafarki ba mafarki al'umma ta kai ga abautar da ita da mafarki kuma yanzu kai in ka je kana wannan salatin ka mutu Allah ya tambaye ya tashe kai tambaye ka waye ce kai sai ka cewa shi shehun da zaka ambata baya cikin wanda Allah ya ce ka yi aiki da saƙonsu to ga abinda manzan Allah ya faɗa mana da haka don Allah muna kira ga 'yan uwa a daɗa haƙuri a riƙe gaskiya kuma gargajiya na saba ana yi ko mu ka ake a garinmu ko mu haka ake a unguwarmu ko jama'ar mu haka suke yi lokaci yayi mutane sun waye da addini ba karka yadda ake ba ma tukunya eh, abubuwa nawa aka saba ana yi ko ba daidai ba ko ba ka ne? a ah, yanzu ga nan dama ana wance ce bula ba ko ba ana yi ba an dade ana yi yayi gargajiya nawa aka saba ana yi kuma sai nuna daidai ne dan an dade ana yi a dade ana yi ba shi ke nuna gaskiyar abun ba abin da ya zo a sunna a riwaya shine gaskiya fahimtum alfa'idatu rabi'a fa'ida ta hudu akan salatin annabi ne duka wa'lam anna an-naw'al awwal min siyari salati alaihi sallallahu alaihi wasallama wa kaza nau'ur rabi ka sani cewa nau'i na farko cikin yiwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato salati nau'in farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim har zuwa karshe da wannan da kuma nau'i na hudu ko an rabi'a اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولنا أتكن صلاة ما قباكي هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه waɗannan kala guda biyu na farko da na hudun nan shine abin da salatin da manzo Allah ya koya sabban sallama saluhu an kaifiyati salati alaihi sallallahu alaihi wasallama yayin da suka tambaye shi ya ake mai salati wa qad istadalla bidhalika wa qad istadalla bidhalika ala anna afdalul kayfiyat fi salati alaihi wa qad istudilla zai zama an kafa hujja da wannan cewa waɗannan su ne mafifita cikin salatan annabi din sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yaqdaru lahum wa kadhalika nafsi saboda manzo Allah baya zabawa al'ummarsa haka kuma baya zaba wa kansa illa al-ashrafa wal afdala sai wanda yafi sharafa yafi daukaka kuma wanda yafi falala wa min samma sawaba an-nawawiyya fi ar-rawda annahu law halafa la anna alayhi sallallahu afdal salati lam yabur illa bi tilka al-kayfiyya kenan shi yasa imamu nawawi yace da wani zai rantsa cewa zai wa manzo Allah mafi bicin salati to bai zai kubutar da rantsuwarsa ba in dai ba irin wannan kaifiya din yayi ba ووجهه ووجهه السبكي بانه من اتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين امام السبكي ma ya fuskantar da zance cewa duk wanda ya zo da wannan siga ta wannan salati na daya da na hudu din nan to tabbas hakika da yaqini yayi wa annabi salati wa kullu man jaa bi lafzi ghairiha fa huwa min ityanihi bi salati al matlubati fi shakki duk wanda ya saba wa irin wannan salatai da aka ruwaito ya zo da wasu lafuza ba wannan ba to kenan ya zo da salati da yi wa annabi amma akwai shakka a ciki a karba ko karba saboda me li'annahum kalu kayfa nusalli alayk saboda sahabbai sun tambaya yaya za a yi wa annabi salati kuma ya koya musu ya ce wa kulu. qulu faja'ala salati alayhi minhum hiya qawluhum kada ta. sai ya koya musu yi musu salati din shine fadin su abin da ya koya musu din wannan zakarar haisami uh, uh, fi durri al-mandud imam al-haytham ya faɗa cikin wannan littafi ad-durr al sannan kuma ثم ذكر Maksuda, ya يحصل بكل من هذه الكيفيات abin da ya nufi dai yana iya faruwa yana iya samuwa da wannan kaifiyoyi yanayi na salati allati ja'at fil ahadisi sahiha amma wadanda suka zo a cikin hadisai ingantattu al fa'idatul khamisa fa'ida ta biyar wa lam annahu la yushra'u talfiqu salatin wahida min majmu'i hadhihi a siyaq to ga matsala ta gaba ta biyar shi ya halatta mutum ya yi fikin ya fikin wani lafazi a wancan salatin ya fikin wani na ya zo har hada a talfik ya dauko wancan ya dauko wannan ya tsatsallaka ya hada ya tashi wani salati ya halatta to shi shine malai ce bai halatta ba la yushra'u talfiku sigati salatin wahida min majmu'i hadhihi siyagh وكذلك يقال في صيغ التشهد haka هكا ta تتهيأ da aka kawo kala kala ba an kawo tahiya da yawa ba to kada wani ya je ya fikin ya yi fikin din wasu lafuza a can ya fikin ya ce a duk annabi ne ya faɗa ya tayar kaga ya tada wani abu bal zalika bid'atun fi din albani kenan ce yin wannan bid'a ne a addini saboda in kun lura idan ya fikin ya dauko ne ya dauko ne ya dauko nan kaga ya tashi wani abu ne daban kamar yanzu turare ne wancan turare ne wannan turare turare ne guda biyar daban daban daban daban ko sai ka ɗebo can ka zuba a kwalba ka ɗebo wancan ka zuba a kwalba ka ɗebo ka haɗa su gaba ɗaya idan ka san sana zai baka ɗanshin da ba irin waɗannan guda biyar ba kenan an samu turare nawa shida kaga duk wanda yake fikin fikin yake tayarwa kenan zai tada wani salati nasa daban kenan made by shi made in kaza to kar ai wannan bid'a ne haka malamai suke suka faɗa akan kira'a ma amma wannan malaman kira'a ne suka faɗa malamin qur'an suka ce talfik na kira'at bai halarta ba mutum ya zo yana yin hafsu kuma ya zo ya jefa warshi a ciki ko ya zo yana yin duri ya hada da kalun a ciki ko yana yin warshi ya hada da duri a lokaci guda a cikin sura guda wannan ba daidai bane kaga ya talfik ya hada wasu tunda cewa an samu wasu malaman kuma suna yin haka sun ce babu laifi tunda dai kowace aya idan ya jawo ta ai haka annabi ikaranta ta tunda riwaya ce mutawatira daga cikinsu akwai shi mala albani yana da ra'ayin wannan ba laifi bane in an zo kira'a dan kayewar shuka ya habs shi a gurinsa ba laifi bane saboda dukan sa an ji daga annabi ba sabon construction bane kun fahimce ni yawa wannan aya dai dama an karanta da wannan riwayar an karanta ta kuma da wata kun fahimci wannan da kyau jayyid na'am na'am eh abin da yake cewa ai aya din in ka jawo ta karanta ta kira'a habs ko ka jawo ta karanta ta kira'a ta duri duk ba daga baki annaba ka ji ba to yayin da ka karanta kai kira'a habs ayoyin gaba ka karanta ta kira'a duri akwai wanda zai zo ya ce maka ba haka annabi ya karanta ba ayoyin a ah? kenan da irin na annabi to amma wannan salatin ba da za ka da kayi a can kayi a can kayi ka ci kuɗa akwai bambanci a ko ba ka bane amma matsala ce shahadiyya shi din ma ya saba malaman kira'a ne yayi shi ma albani ya saba musu shi yayi kuma amma asan ne kowace kira'a ayi ta kawai hafsu ayi da hafsu warsh ayi da warsh duri ayi da duri a ayi da kalun ibn kathir ayi da shi da waye da sarfa na'am ya yi daidai limamin masallaci ne wani yau ya hafsu gobe sai ya duri jibi sai ya kalun in yana da shi yana da kyau gwanda ma a yi mu yanzu da yawa ana ce mun san yin ba ko ba ka bane yana da kyau a yi da warshin nan da duri da su kalun da su waye duka da su sun si yana da kyau duk ana yi ba jin kira'ar tashar majid almajid ko kuma saudiya saudi qur'an suna sawa a suna sa duk qur'ani ne mu ne nan karancin karatun mu sa babu malaman qur'anin sun nanage akan haruwar shugaban ko sun nanage akan hafsu amma inda aka ci gaba in ka ce qur'ani da hafsu to sai a ce maza maza je ka nemo sauran kirawoyi haka ake yi sai mutum ya zo ya karanta mana kira a bakwai qur'anin gaba daya wallahi wani abu ana karanta zaka je kaman ba qur'ani bane sosai da gaske sosai yana da kyau ku rinka sauraron kaman tashin nan ta almatch yana da kyau malam jafar Allah masa rahama wani lokacin da asuba yana mana a masallaci in ya sha iska in ya zo sai ta dai in ya gama sai ka gana zari ido yana yin assalamu alaikum kuma ya tashi tafi gida ba za maka yi mai tambaya ba Allah ji kan mana in yi jin shaɗi sai dan ɗana ƙwarai da gaskiya ko wata ran da ya karanta mana la uksimu bi hadal baladi saura ka dan a masa gyara a masallacin nan gyaran kura ƙwarai da gaske abin sai ka ji kawon ba qur'ani ba. amma haka ne kuma duk arwaito daga annabi kai malam ilimi yana da yawa shi yasa aka ce wa fawqa kulli dhi ilmin aje dai makaranta ya karatu Ka ji wannan da kyau yace bal zalika bid'atun fid dini wa inna mas sunna an yaqula hada tara wa hada tara sunna dai shine yau kai wancan salatin gobe kai wannan كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بات fi في التكبير في اليدين كما يدي wani bincike. dangane da wato kabbaruri a cikin idi majmu a cikin majmu'ul fatawa Al-Fa'ida, as-sadisa fa'ida ta karshe akan salatin annabi qala al-allama siddiq hasan khan siddiq hasan khan ya faɗa babban malami a cikin littafin sa nuzulul abrar bil ilmi al-ma'thuri min al-adhiyati wal adhkar ya faɗa ba'da wannan shine sultanul ulama ko ba'da an saka ahadisa kasira fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya kawo hadisai ya koro hadisai masu yawa da suke magana kan falalai wa manzon Allah salati wal iksara minha kuma hadisan suna magana a yawaita yi wa annabi salati ko kun san cewa annabi ya ce ku rinka yawaita yi salati ranar juma'a da daren juma'a an san da wannan annabi ya ce in ranar juma'a ta yi da daren juma'a ku yawaita yi min salati wanda yake yawaita yi min salati shi ya fi kowa kusa da ni a aljanna wanda ya fi kowa kusa da annabi Shi ne wanda ya fi wasu salati ba marowaci ba Daka da kaji juma'a ta yi kai ta salati yini za ka yana salatin annabi da daddaren daren juma'a amma kai kai annabi salati wai idan ba ku masa salati ba me za ku masa ka gaya mai in al'umman nan ba ta yi wa manzan Allah salati ba me za ta masa ha shi ne abin da duk wannan haske da muke cikin addini fa falalarsa ne shi ya zo ya hana idan sa bacci ta yawo ya ta dawa har addini ya zo mana na'am to ai wannan hadisi ne aka kawo maka abinda ake ce kamar azumi ne mutum ya kebance juma'a ya ce shi kullum azumin sun nafila juma'a zai wannan ba daidai ba ne dan nasi bai ce ai ba kawai ware ya kiyamun laili shi kullum kiyamun lailin sai ranar juma'a zai wannan ba daidai ba ne amma wannan kullum ku lura a addini akwai exceptional abubuwa an ce kada a yi kaza amma sai ga wani abu nassi ya zo ya ce a yi wannan ko ba ka bane yawwa to kaga wannan nassi ne ce a yi ya ce a yi to tunda nassi ya yi qualifying a yi shi kenan sai a yi wancan ba nassi ne hana ba to wani nassi kuma ya ce a yi ba ka da matsala ka daina da nassi kuma ka yi da nassi la shakka anna aksara al-muslimina salatin alaihi sallallahu alaihi wasallam kuma ahlul hadisi wa ruwatu mutahara. mutahhara mal albani yake cewa babu babu shakka lalle waɗanda suka fi wa annabi salati a cikin musulmi sune ahlul hadisi malaman hadisi to fa wa ruwatu sunnatil mutahhara masu ruwaito sunnar annabi mai tsarki kun gane ko bayanin yace fa inna min wazaifihim fi hadha al sharif at-tasliya alaihi amama kulli hadith yana cikin aikin malaman hadisi ai a wannan sha'ani nasu a wannan ilimi mai ɗaukaka duk lokacin da aka ambaci manzon Allah sai sun ce sallallahu alaihi wa sallam shine a tasliya to ka da wanda zai zo ya kare karatun sama bai jawo hadisi ba ko kuwa ya bude littafin fiqh ya yi ta bayani ya yi ta karatu bai jawo hadisi ba kaga malamin hadisi in zai yi karatu na awa daya to sai ya salatin annabi guda 200 wata ila wani in luga kake koyarwa kamar hawo sai ka ma gama ma awannin ka ma baka kira annabi ba a ciki kuma duk ilmomin da za ka kawo amma masu hadisan annabi wanda suke karantar da mutane hadisai to ai dole a cikin hadisi ka ce kala rasulullahi kuma dole ka ce mi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda yafi kowa riba a cikin musulmi wanda zai dace da yawa na salati shine wanda yake karatun hadisi yana yawan karanta hadisan annabi ko kuma malamin hadisi to shi yasa yana da kyau dalibin ilimi ko karatun da kai kai specialization to kai kokari ka samu specialization a bangaren hadisin annabi ko ba ka bane tsangayar hadisi kulliyatul hadis faculty of hadith and islamic studies ko ba haka bane faculty of hadith and languages ba lallai a samu hadisi a ciki dan ka samu falalai yau annabi salati ko akwai mai ja ne kam ha to ai na ga an yi shiru ne eh shine wala yazal lisanuhum rataban bi zikri sallallahu alaihi wasallam harshen su malaman hadisi da alul hadisi da ruwatul hadisi baya gushewa yana danye ne wajen ambaton annabi walaysa kitabun min min al-kutub sunnati wala diwanun min dawawin al كتب الست سنة anwa'iha min al-jawami' wal masanid wal ma'ajim wal ajza' wa ghayriha illa wa qad وقد ala alaf al-ahadith ay babu wani diwani daga cikin diwani manya-manyan littafai na hadisi da littafai na sunna a bisa dukkan sabanin wato sunan nakin su da girman su irin su aljawami da almasani da su almuajim da al'ajiza da sauransu face sun tattari hadisai dubbai dubbai yanzu irin shi musnad da imamu ahmad akwai hadisi hadisi na annabi sama da hadisi dubu arba'in 40,000 narrations a ciki musnad imamu ahmad kuma da kaya hannu ce shi karanta shi kurum aka hada ka da shi to ina ma za ka musan ko a gidan malamai ma yanzu ba kowa ne yake da musan Ahmad ba dan kaya ne in ka je ma ba iya sayan sa ka yi ba hadisi dubu arba'in a ci duk kuma bayanin magana a dabbin shi ka kadai musnad Ahmad akwai musnad al-Bazzar akwai musnad at-Tayalisi ka gani duk waɗannan littafai ne manya manya suna dauke da hadisai dorin su fatul Bari su Sahih Bukhari masalan sai musulun kowane hadisi sai an ce sallallahu alaihi wasallam to ya gani ka hada shi da littafin luga ko na balaga ko na mandiyi la ce akwai alaful ahadith hatta in na inna ha hajman kitabu aljami saghir ai littafin da ya fi kowanne ma karancin girma shine aktharaha hajman mai karamin jiki shine aljami saghir ai an san jami'ar saghir ko na imam suyuti kaji hadisi nawa ne a ciki fihi asharatu alaf hadisi jami'u saghir kawai a saghir fa na imam suyuti akwai hadisi dubu goma a cikinsa hadisi nawa dubu goma وقيس akan wannan sauran الصحف littafai. Da suka zo suna da riwaya ta annabi. Fa سنة رواية كأن النبي فهذه wal الناجية والجماعة الحديثية aulan nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama yawmal qiyama kaga wannan jama'a al-isaba ko jama'a al-jama'atul hadithiyya wannan jama'a da ta damu da hadithin annabi ai su suka fi cancanta da zamantowa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi al-qiyama to ina ga masu cewa ma magana sakala kato ne ina waɗanda ma babu ruwan su ma da hadisin kwata-kwata ai wannan duk tsohuwar da ta yi naƙuda ta haifi irin waɗannan mutane ta sha wahala ta yi naƙuda ta banza sai dai addu'a Allah ya shiryar wa as'aduhum bi shafa'ati sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mutane suka fi dacewa da samun ceton annabi bi abi huwa wa ummi na bada iyayena gaba daya dan fashi annabi wala yusawihim fi hadhihi al-fadila ahad min an-nas mana yace wallahi ba wanda zai daidai da kwatankwacin malaman hadisi a wannan falala ta wa annabi salati wallahi babu a duniya illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bihi sai wanda ya kawo ko ya zo da mafifici abin da suka zo da shi wa dunahu khartul qatad wanda ko ba wannan ba khartul khartul qatad wannan karin magana ne laraba suke fada khartul qatad yanzu tsinke tsinke guda daya zai iya da dutse ah? tsinke ba da ji tsoron Allah <laughs> abu mutumi na za ka mana haka eh zai iya ko <laughs> ka samu tsinke irin na tsuntsiya ka samu falalan dutse ka soka wannan tsinken a cikin dutse zai huda shi to shine khartul qatat ya ce to inda dai ba wanda ya kai malaman hadisi ruwayar hadisi to ko da tsinke ba zai iya huda dutse ba to ko ba wanda sai kai su kusanci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umul ulama fa alayka ya baghi alkhair to mala albani fa ya fara tallata hajarsa kuma na hore ka ya kai mai neman alheri wa taliban najati bila dhair mai neman kubuta ba tare da cutuwa ba أن تكون محدثا أو متطفلا على المت... على المحدثين نينا باك شاورا كذا تومي ما لمن حديثي كوكما مي بن ما لمن حديثي مي مكالي مسو وإلا فلا تكون دش دش دش ينكو باهاك وكركا زماتو shikenan dai falaisa bi ma siwa zalika min a'idatin ta'udu ilai yau in dai baka zama malamin hadisi ba ko mai bincike kan hadisi ba mai saura maka ba wani abin da zai dawo maka yi babu qultu wa ana as'alu Allah tabaraka kaji ta'ala ka ji fatawa malamai albani yace ni din jama'a ina gaya muku ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an ni min ha'ula'il muhaddithina Allah Allah ya sanya ni cikin waɗannan malaman hadisi in ji mala albani allazina hum aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi dacewa da samun kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam wala Allah hadha alkitab min al-adillati ala zalik wala Allah wannan littafi da yake gaban ka zai zama dalili akan haka wata kila ko Allah zai sani a ciki wa rahimallahu al-imamu ahmad imamu albani ya ce Allah jigan imamu ahmad mu ma sai mu ce maka albani Allah jigan ka ai ka dace insha Allah insha Allah insha Allah Allah ya karba addu'ar ka to yace to Allah jigan imamu ahmad yanda yake cewa imamu ahli imami sunnati alladhi anshada imamu ahmad shine imamu sunna imamu ahli sunnati wal jamaa duk duniya in ka ji an ce imamu ahli sunna to shine ahmad saboda akwai sunna a wajen imam ahmad ai eh, na'am yace dinun nabi muhammadun akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna 'anil wa ahlihi far ra'yu laylun wal hadith naharu ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام أحمد يتي وآية الدين من الله صلى الله عليه وسلم قبادا دو الدين أنا وما صلى الله عليه وسلم حديثيني كما كماني akwai mai jani to dan ba ci aka kabi annabi ba to gaba ɗaya magana annabi hadisi ne sallallahu alaihi wasallam madalla da mutumin da mutumin da ya mai da abin sa shine hadisan annabi kullum a cikin su yake in zai motsi da hadisi zai kada ka kyamaci malaman hadisi ko ma'abuta hadisi ko kuma shi hadisin ka sani ra'ayi dare ne hadisi kuma rana ne ra'ayi duhu ne hadisi kuma haske ne da yawa za ga mutum ya kaucewa ko ya jahilci hanya ta shirya amma fa ku sani rana ga ta a fili kuma tana da haskenta komi ya fito dalla dalla wa kadhalika sanna lahum ad-du'a fi hada at-tashahhud wa ghayrihi kisa annabi ya sunnanta addu'a a wannan tahiya da wajen ta faqal sallallahu alaihi wasallam cewa idza qa'atum fi kulli rak'ataini in kun zauna a kowane rakoyi guda biyu ku qulu ku ce at-tahiyatu lillahi annabi ya ce ku tahiya fa zakaraha ila akhirih annabi ya ambaci tahiya ثم قال ثم ليختار من الدعاء يعجبه إليه sannan kuma mutum ya zaɓi addu'ar da ta burge shi ta ƙayatar da shi wannan hadisi yana nuna mana bayan an yi tahiya ta ƙarshe ashe ana yin addu'a idan kai ya tai tahiya ta ƙarshe ka roki Allah abin da kake so hadisin Imam Nasa'i da Imam Muhammad da Imam Tabrani ta hanyar Ibn Mas'ud kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce kamar yadda ya zo a cikin silsilatul ahadisu al ahadisu sahiha hadisi ne 878 to nan ya kamata mu dakata fa'idojin da suke da alaka da siffar eh, salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kare insha Allah sati mai zuwa zamu tashi alqiyamu ila rak'ati salisa thumma rabi'a kenan mun kusa mu gama littafin insha Allah ta'ala sai yi wa zuwa raka ta uku daga raka ta uku kuma sai kun san sai me sai ta hudu shikenan tunda mun yi ya mun yi salatin annabi sai kuma magana sallama shine zamu rufe littafin da shi in muna da rai da lafiya abinda na faɗa ne daidai Allah nake riƙo ya mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuba harshe Allah nake riƙo ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kafin fara an tambayoyi yan agaji na masallaci sai su tashi su zagaya don a ba da taimako saboda gudanar da masallaci da ayyukan da ya shafi masallacin yanzu na gaya muku wani abu kun ga wannan makirfon din da ake magana da ita aro ta muka yi wannan makirfon din karban aranta muka yi daga usman bin amfani saboda tamu da muke amfani da ita nan ta lalace kuma babu kuɗin da za a siya da ka sai a zagaya sahu sahu kowa ya bayar wannan ɗaya ne na gaya muku a cikin abubuwa matsaloli da ake da su da yawa a masallacin amma dai muna fatan Allah ya gyara Allah sa masu um, zuciya ta taimaka waɗansu taimaka Allah taimaka mana gaba ɗaya a ba da gudunmawa kuma duk sati idan za zo kowa sai idan taho da abin da zai bayar ko naira ashirin ko talatin in talaka ne ko naira hamsin ko ɗari biyu ko ɗari ko dubu biyar ko dubu goma duk abin da Allah hore da haka za mu raya masallacin mu raya addinin namu kai zama karatun namu a baka ne kawai ka daina tsallakewa sau sau za ka bi ka daina sauri dau sau muna nan muna haskawa da kyamara muna ganin wanda bai bayar ma a samu yara su shiga cikin yan agaji yara su shiga cikin mata ma dan su matan ma watakila sun kuma zan kuɗi a zagaya in ba in ba ki zo da kuɗi ba gobe ki aiko a kawo mala awal limamin masallaci a zagaya a tura a a karbo a gurin mata kowa ya bada taimakonsa Allah ya taimaka mana gaba daya Allah ya ba mu dacewa wani ya ce wai kamar salloli masu raka'a hudu idan mutum ya zo ya bi wani ya samu kamar raka'a biyu ko makamancin wannan in ya tashi kowa ya zai zai ciko ne fatiha da sura ko fatiha kadai an sha faɗa na maimaitawa kullum idan ka zo ka bi sallah ka da abin da ka bi shine farkon sallan ka kai kawai in dai za ka bi sallah kurin abin da ka bi shine farkon sallan ka yawwa kaga idan ka tashi fatiha kadai za ka kawo kenan ba tare da sura ba sai dai in ya wuce raka a biyu kuma to wannan to dole kaga wannan zaka zaka kawo da sura kenan wai idan mutum zai sallar kasar a jami'i to sai ya je bi mutane ya zai ya za ka yi ko cikawa za ka yi sallar kasaru a jam'i in jam'in suna kasaru to shikenan in jam'in naka da kabi ba sa kasaru ta zama cikakkiyar sallah sunna shine ka bi su kuma ka cika kamar yadda sabbai suna zuwa sun yi kasaru kuma su je su bi sallah wato ga waɗanda suke cikawa kuma su cika magana cewa wai in an yi raka biyu wai ka zauna kai ta jira sai ya cika to a wannan ba haka bane wanda ya ce kuma wai kai sallama kai tafiyar ka duk wanda ya je wani shi wai yana kasar wai don wancan yana raka a hudu shi aka yi biyu ya sallama sa to ka riga liman sallama sallaka ka ta baci kawai duk wanda ya bi mai cika sallah ka cika kawai duk wanda ya bi mai cika sallah ya mai ya cika sallah wai wani yayi wani yayi fitsari kuma bayan yayi fitsari sai ga wani ruwa haka mai kauri yana zubowa daga gabansa wanka zai yi komi a wankewa zai wannan shine malamin fiqh suke cewa da shi alwadiyu alwadiyu akwai almani akwai almadi akwai alwadi wadiyi ake ce da shi farin ruwa haka mai dan yauki yana biyo karshen fitsari ba shi da wani matsala daidai yake da fitsari ko in yazo ka wanke shi kenan ba wani maganan wanka tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah ko wannan baiwa Allah take cewa malam kayi magana akan mace wanda ba ta da addini ga irin yadda take to yaya kuma ita matar da take tare da mijin da bai da addini ka san su da kishi duk ranar da aka yi magana akan bata su ma dole sai an zunguri maza shikenan ke ma ai ba cewa aka yi rabu da ke ba cewa aka yi kokarin ya gyara ki da muka ce yaƙe ki cewa muka yi yaƙe ki da ayoyi da hadisai da jan hankali da nasiha ba jefar da ke zai yi ba za ku yi ta fafatawa tabbas yau ya ce ka za ku yi fada gobe ku yi haƙuri da shi a haka tun da yana miki nasiha ki bi Allah shi ma kuma Allah ya jarrabe shi shi ma Allah ya jarrabe ki da mijin da bai da addini sai ki gorin ki yaƙe shi a rashin addinin nasa ta hanyar ja masa ayoyi da hadisai da lura shi akan turba ta addini tabbas mun sani akwai mata masu matsaloli da mazajen su wasu mazan ma ba sa sallah tabbas yanzu irin wannan koken da kake gani akwai matan da su suke kuka mazajen wajen ba sa sallah akwai mutumin da ya ce da matarsa in ta sake tashin sa asubai akan aurenta eh tana tana tana tashin sa sai ya sake ta yace za su mai da shi bawa ya je yini yana neman musu abinci kuma ya zo kwanta yana cikin baccinsa yana hutawa a abin nan tashe shi kar ta yadda ta ce Allah baka hakuri ya ce amin akwai matar da kwanan nan take gaya take cewa mijinta ya ce mata wai kewa ya gaya miki manzon Allah kullum ya sai ya fita jami'i da kika damu tana matsantawa mijinta ne ya fita ina ya rinka fita masallaci sallar jami'i <laughs> jama'a ga mata sun kawo naira 65 wani ba su zo da kuɗi ba sai wani sati Allah ya kai mu eh Allah kai mu ko kudin taburman da kuke zaune ma ba ku biya ba Allah ya saka da alheri Allah wannan 65 din ma Allah sa ba sauran kudin ci wannan gidan wani bane ko ba ka wani it can be possible zai iya yiwa haka ne ai eh, to Allah sa goban ku yi to kaga misali wannan matar tana kokarin ta ce wa mijinta ya tafi jami'a ai sallah da shi ita ma da ya zo sha iska wai irin mai dan karatun nan ne shi ma sai ya ce ki je ki tambayi malaman na ki ai shi kansa manzo Allah ba kullun yake fita jami'i ba ai kai wannan al'umma wala Allah ya sauke ni wato gani nake yi ban sani ba Allahu alam Allah ya kara mana shirya da dace wai mutum zai ji daɗi a gidansa yana rayuwa yana zaune a gida yana sallah bare ba jami'i ba ai mutum sai ya ji kamar ba da lafiya ne yaya ma za ka yi zama a gida ka ci sallah kai kaɗai ko kai da ka misali ai bai yi ba yi ga inda za ka fito takowan ka zo masallaci ma exercise ne yayi kuma kana nuna alheri a gidanka aljanin gidanka sun san kai mai addini ne an kira sallah ka fita ka je ka yi sallah ka dawo ka saba da mutanen unguwarku wanda suke kan titin unguwarku sun ga kana tafiya sallah ko mutuwa kai sai maka addu'a su ce wannan ba Allah baya fashin sallah ta albarkacin zuwa sallan nan wani anan zai sanka ya maka addu'a kuma dama abin da dan adam yake nema a yi masa addu'a dama baka zuwa sallah kai yanzu za ka zuwa jami'i kuma idan ka mutu a ɗauko ka a kawo ka masallaci ko a kawo ka kwanan unguwa a ce a fito ma sallah kuma kai baka fitowa akwai abin kunya ne wuce wannan akwai mutanen da suke wata irin rayuwa musamman rayuwar waɗannan gidajen manya-manyan gidajen nan ya kamata a ƙara musu manya-manyan lasfikoki a isan musu da saƙon Allah gaskiya wallahi da yawa cikin mutanen da suke da manya manyan gidaje kaga in ka diba daga nan inan din nan na tabbatar akwai mutanen kirki da yawa amma wallahi ana kuka da yawa akwai wanda wallahi tallahi ba a ma san shi ba wani gidan ba a san ma na waye ba aljani ne a ciki waye Allahu alam saboda idan zai shiga da bakar mota yake shiga tintar gilas a rufe ba san waye shiga ba daga shi sai yayansa sai iyalansa sai wanda yake da alaka da su idan zai fito ma a rufe ba sani ba akwai wanda abadan ba sa fita sallah abadan ga wadata ga rufin asiri Allah ya baku amma kuma shi yasa masallatai suke suke kamfar ma sallah a cikin su da yawa amma alhamdulillah mu dai nan da makotan mu na nan masallaci ba abin da zamu ci sai dai alhamdulillah sai Allah. gaskiya ah, to ga ga shugaban yan sanda na Najeriya Hafiz Ringin Allah ya tsare Allah ƙara lafiya duk kullun da shi muke sallah wallahi ko ba ka bane malam ne ma wallahi kullum tsakani da Allah nake faɗa ba wasa ba kuma ƴan sandan kofar gidan nan za su shaida in ya zo ma cewa yake kai ku dakata su tsaya a nan da shi muke sallah a nan gudun shugaban ƴan sanda ga kwata kwata na Najeriya da shi muke sallah ko ba ka bane to akwai girma da ya wuce wannan sai wani karamin dan kwangila ko wani abin da ya zo na <laughs> shi bai fita ba ai ba daidai bane ba to wallahi muna jin daɗi mu ga manya ana harkar addini da su ko ba ku zauna kuka ji wa'azin mu bane ku zo mu yi sallah da ku sai mu ji mu ji akwai nau'i na togetherness muna tare kuna tare da mu kenan kuma akwai feelings cewa ku nan? ha ɗan uwanmu ne kuma kun yarda da abin da muke amma mutum kurin yaji yana ji da girma baya fita sallah ba daidai bane shine abin da muke ta faɗa din muke maimaita to kai baka fita sallah ya ƴaƴanka za su yi sallah amma yanzu akwai wani wanda yake zaune a nan gidan na gaba da masallacin nan mai gidan ya fito sallah akwai ko wani dan sanda ko dan gidan da zai zauna oga ya fito sallah dole kai ma ka fito ko ba ka bane wallahi wannan kyakkyawan misali ne ni da kaina nake ga masa ranar muna gaisa nace yalla bai ku taimaka mana a masallacin nan muna bukata ce a ga ku yi hankali <laughs> na ce to in kai ritaya ka dawo insha Allah za mu naɗa kana ibin liman yayi dariya yayi dariya muka yi barkwanci baya fashin sallah yana zuwa tsakani da Allah gaskiya ne ko kaga yana raye muke fada ko ba ka bane inda bai ba kaga ba za mu fada ba to yana da kyau manya su rinka zuwa yanzu in manya suna fitowa sallah ma zo masallacin nan mai albarka a ce mun arola microphone <laughs> ko ba ka ba to dan Allah jama'a da manyanmu da yaranmu da talakawanmu da da wane ne da wane ne mu duk mu rinka fita sallah wannan shine zai nuna muna son addini kuma Allah ya rufa mana asiri a cikin kasuwancin mu ya rufa mana asiri a cikin ainihin aikin gwamnatin mu ya rufa mana asiri ya ba mu zaman lafiya a ƙasa amma addinin ka kai musulmi kai wasa da shi yanzu arne baya fashin fashin zuwa coci kullum yana zuwa amma kai kana ganin ba za ka je masallaci kullum ba don dalili amma za ka je ka yi ni kana aikin gwamnati kana sa hannu a fayil kana aikin wahala amma masallaci ya gagara to mace ta zo tana kuka da mijin tana tare da shi sun tare yaya har da jikoki amma baya zuwa sallah ya za ta yi da shi sai dai hakuri da aka don Allah mu gyara dama amfanin wa'azi shine a gyara amfanin wa'azi shine me a gyara a yi aiki da shi a gyara muna fatan Allah ya gyara mana kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya sa mana albarka Allah ya sa mu cika da imani masu aikin gwamnati cikin mu Allah albarkaci aikin su sannan kuma waɗanda suke aikin hannu cikin mu Allah ya musu albarka dalibai na cikin mu ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya musu albarka yan kasuwan cikin mu Allah musu albarka matan mu Allah musu albarka ƴaƴan mu duka dalibai da suke jaraba suna jira ne sakamako na first UME da suka yi Allah Allah Allah ya ba su nasara da dacewa kuma duk fitina a cikin wannan ƙasa Allah kautan mana Allah ya ba mu zaman zaman lafiya Allah ba mu alheri Allah ba mu arziki kuma ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi